Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga Ilhikaya kan yadda ta kaya a tsawon makon a Najeriya. karshe dai ba manga tukur yaya da kwallon mangoro ya huta da ƙuda a shugabancin PDP. Mukaddashin shugaban jam'iyyar Uche Secondos zai yi riƙon ƙwarya kafin naɗa sabo ranar Litinin. suna na Saba Imamu Gashwa, ka sai mu ce raka taki gora yanzu a siyasa a rufe shafin ba manga. sunana sani adamu dugge matsalar pdp ba wai ta wane ko wane bane matsalar pdp rashin adalci ne shugaba jonathan ya garan bawul a hafsoshin soja inda ya nada sabi ba dai dalilin wata gazawa da aka bayar sai dai dama tsohon hafsan sojojin ƙasa hejirika ya samu ƙarin lokaci ne bayan wa'adin ritaya manja janar kenneth tobia jacob shi ya maye gurbinsa masu maulidi a Najeriya na ɗariƙar Tijjaniya Kadiriya da Shi'a sun jerin gwano don murnar zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammadu. Allah, mazauna abuja na fuskantar cunkoso a tituna sakamakon bantar babban titin harvard macaulay da ake wa kwaskwarima nasiru da kaya muryar amurka daga abuja najeriya to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa Yau dai zauren zai kammala zaman da yake yi a Kaduna garin gwamna inda wakilinmu Isa Lawal Ikara ke jagorantar wata tattaunawa tsakanin ɓangarori daban-daban na addinai da ƙungiyoyi masu zaman kansu kan hanyoyin jaddada zaman lafiya tsakanin al'ummomi. Yau Isa ya ɗora ne daga inda Alhaji Adamu Aliyu ke ci gaba da bayani. Inda za a sami tsiraru, musamman shugabannin addinan nan su tsaya su jajirce, wajen tsayuwa takarar nan su shugabannin addini haƙƙinsu ne su tabbatar da wannan mutumin ma da yake son wannan matsayi zai shugabanci jama'a wani dalili gare shi na wannan shugabanci me yi meye aƙidan shi meye ɗabi'an shi meye tarbiyyan shi menene manufarsa da wannan shugabanci da yake son wa mutane ko ku a'a zai tafi don kwashe dukiyarsu ne su tantance wannan sannan su miƙa wa jam'iyyar siyasa su ce to mun amintu da wannan don haka wannan shi muke son ya jagorance mu kaga idan ya je tun da bai ba da koɗarin shi ba in ya tashi yin abin tsiyan shi suna da ‘yanci su ce dawo ba haka muka yi da kai ba. A rabaran a tafiyanmu ko zagayenmu na ƙarshe zan so in ji ka yadda kana ji a zuciyarka cewa arewa za ta iya koma arewan baya a waye gari duk irin wa'annan matsalolin kila an share su. Mun ma riga mun kama hanyar komawa. tun daga ni da shi baba muna tattaunawa tare ba shi kadai ba akwai malamai da yawa da muke tattaunawa tare akwai abokan yan arewa da yawa da muke tattaunawa tare wadana abubuwa da muke ba muna yin su domin muna neman suna ba ko muna neman su domin wani ba mu wani dukiya ba muna yin su ne daga cikin mu da niyya mu koma tare babba abin da yasa ba kan iya samu gyara ne idan ana ji in wani bai yi ba ba za a yi ba a'a in wadancan sun lalace to mu kama wanda ba su ga sun lalace ba a kullum a gidana na gawa yana irin rayuwar da nake so su yi irin tarbiyya da nake so su karba kuma yadda nake so su zumunci da kowa da musulmai da krista in ko wani malami ya gaya musu wani abu a wani guri ko wani a makaranta ya ce musu ai musulmin arewa ba su da kyau su gaya musu baban su ya gaya musu karya ne ba haka ake ba ina kuma son abokan na musulmi su gawa yayan su haka abin da ke gawa yayana don wani ma ya gaya musu krista ba daidai ba ya gawa malamin ko wanda ya gaya musu ba gaskiya ba domin ubana ko mama na gida ta ce ba haka ba ne idan mun ci gaba da yin haka a hankali a hankali za mu taru wani lokaci mukan bar miyagu kalila su fi a fi jin muryar su fiye da mutane masu kyau akwai mutane masu kyau a arewa har gobe hajibi ina fahara ne dan arewa ne domin arewa ne kadai zaka shiga gida komai dare a shiga a nemi maka abinci a baka kaci in ba dakin kwana za a dai bude maka zore a share a baka tabar maka kwanta gare waye a san kai ne wane ne a wasu jihohi a wannan kasa in ka je sai ka kwana police station to tunda muna da kyakkyawan hali kawai mu koma mu rungume kyakkyawan abin da muke da shi dinnan mu yi amfani da shi mu gina arewa kuma kamar yadda su suka yi a da ni ina fatan na addu'a Allah ya amfani da ni da sauran yawana da sauran na da sauran wanda na san su a zamanin mu ma mu gyara domin yayan mu su zo su gina abin da muka yi to idan za mu yayin wannan don me za mu ji tsoro don wasu ba su yi da kyau bai nuna ba za a yi da kyau ba don wasu sun fadi bai nuna dukkan mu za mu fadi ba na yi imani har ga Allah gyaran ma an riga an fara ta babban abin da yake ciki shine ko za mu iya jimrewa mu yi hakuri ko da an zage mu ko da ba yi daidai ba mu ci gaba har mu ga yadda Allah zai ba mu sakamakon kana ganin eh, idan iyaye kawai suka ɗauki wannan gabara na wannan ƙoƙari ko kuma eh, malaman addinan nan kuna na ƙoƙarin ko da gwamnati ba ta saka muku hannu ba za a iya cin nasara? da farko gwamnatin ai mu ne wani abin da nake so jama'a su gane shine gwamnati ba wai wani sunan wani mafa mu jama'a mu ne gwamnati in yau ba mu nan babu gwamnati idan mu jama'a mun fahimci juna sosai sai wanda muka bashi zarafi shugabanci mu bai da kewa ba sai mutum buke shi ba ah sai mu sa mutumin da ya fahimci abin da muke so ko kuma idan Allah ya bamu wata zarafi da za a sake zabe sai mu dawo mu duba tsakanin mu wani mutum ne idan ya je shugaban kasa ko ya je gwamna ko ya je sanata ko ya je majalisa ko ya zama kwamishina zai hada kawunan mu sai mu ce irin wannan zai je da zara mun fara haka to ai mun muka ce nasara amma idan muna son mutumin da yana cikin kasa akwai bambanci tsakanin gwamnati da kuma matsayi wani na iya rike da matsaya amma shi ba gwamnati bane don bai ma fahimci yadda ake gwamnati ba amma akwai wanda ma ba da wata makami amma ya san menene gwamnati to jama'a su suke kafa gwamnati a ko'ina a fayin duniya nan shi yasa akan karfafa ana wa'azin demokradiyya domin ana son gwamnatin jama'a ne sun kafa to idan musulmai da krista yau kawai a waye gari a ce da cewa mun ce fa mu ba ruwanmu duk mutumin da zai kamfen na addini ba za mu zabe shi ba sai mu hada hannu a manta zance addini mun je mun zabe wannan da zara ya gane mun zabe shi ba don akan addini ba zai yi wa dukkan mu adalci in ya wa dukkan mu adalci kasa ta zo na lafiya barista ah, mu ce kila a matsayin ki na sakatariyar kungiyar matasa masu hankoran ganin an samu zaman lafiya ko kuma a matsayin ki na lauya ko a matsayin ki na arewar da abubuwan da ke faruwa na tashin hankali da rashin fahimtar juna na damun ki waɗanda hanyoyi za ki iya fito da su waɗanda ki gan da zaran an bi su za a iya magance matsalolin nan Eto, eh ka san dai tashi hankali bai haifa da komi kamar inda shi baba ya ce akwai tarurruka da su babanmu reverend ayab da shi baba suna yawan kiran yan arewa su zauna domin idan mutum yana fama da ciwo in ba ya fito ya ce ga ciwon da ke damunsa ba likita ba zai san wani magani zai bashi ba sai ka fito ka ce ga ciwon da ke damunka sannan likita ya san maganin da zai baka ka sha ka samu lafiya to ni ina gani hanyoyin da za a biya arewa shine number one hanyoyin a zauna a yi dialog a tattauna da kowane bangarorin addini da matasa da kowane jiha a Najeriya a zauna a tattauna a duba shin wane matsaloli ne suke tasowa shin me yake sa wayannan abubuwan suke tasowa shin yaya za mu magance wayannan matsalolin idan har aka zauna aka tattauna aka sa aka samo bakin zaren to ina ganin Allah ya yadda don komi da Allah mai yiwuwa ne za a magance komi a sauke don su shugabannin bayan mutane ne kaban mu ba Allah bane Allah ne kuma ya halice su idan Allah ya iya basu basiran suka bi da arewa inda ya kamata ai Allah zai sake daga wasu ya ba wannan hikiman ya basu wannan basiran su sake mikar da arewa inda ya kamata ke mahaifiya ce ya kike ganin kowace rawa ke ganin iyaye musamman mata da suka fi kowa zama da 'ya'yansu za su iya taka wajen shimfiɗa tunanin zamantakewa na tare da a yaran tun ma daga gida. Ya eh to ka bayyana shi babanmu Reverend haya ya ce, ya ce shi ya san tarbiyyar da yake ma 'ya'yansa a cikin gida. Wanda idan har ka cusa ma 'ya'yan shi ra'ayi a waje in suka zo gidan ya ji zai ce musu a'a ba abu ne na gaya muku ba kenan. Ya kamata kowace uwa ta gaya ma kowane yaro gaskiya. don gaskiya guda ɗaya take kowane addini yana preaching peace ko ba haka ba ne? ka gaya ma yaronka dukan mu Allah ɗaya muke bautawa kuma ba addinin da ya ce ka je ka fara da ɗan uwanka ni na kan gaya ma yarana eh, ya ta na karshe na ce mata babanta abokina ne waya zan ce babanta abokina ne na ce abokina ne kin taba ga mutum ya fara da abokinsa ta ce babu to a makaranta baki da abokanai ta ce tana da abokanai ce to karki fara da abokanan ki in ka gaya ma yaro gaskiya ka san karamin yaro abu na zauna mai a zuciya ka gaya ma yaro da musulmi da krista duka ɗaya ne allah ne ya halice mu mu yan uwan juna ne mu yi zaman kauna mu yi zaman salama zai zauna ma yaro a zuciya amma ka gaya ma yaro cewa kar ka so musulmi ka yi fara da musulmi musulmi ba dan wanka bane yaro zai yi amfani da shi to alhaji adamu aliyu a ƙarshe eh, wacce hanya kake ganin za a biyo wajen magance ah, matsalolin da ake samu kuna yin tarurruka kana ganin irin wannan tarurruka ma za su iya ma ba da gudunmawa wajen magance ila matsalolin rashin fahimtar da ke wanzuwa tsakanin mabiya addinai suna ma bayarwa yadda ya kamata saboda a baya saduwan kamar yadda muka sadu a wannan zaure ta yi wahala yanzu kuma a ko'ina muna iya saduwa yau rabaran zai kira ni gidan shi zan tashi in tafi kaina tsaye kamar zan je gidanmu shi ma zan kira shi ya taso ya taho kaga ana samun ci gaban da ya kamata illa dai kawai mu ce a kawar da son kai da son zuciyan nan mu haɗu mu yadda Allah ne ya halicce mu a wuri guda kowa ya tsaya akan addinin shi a Allah shi ya san shi ya fi mu sanin komai a kan addinan nan da muke tafafutuka a kansu kuma shugabanci Allah ya ce su shugabannin addinai su shugabanci mabiyansu wanda ko masu mulkin ne suna fita cikin irin waɗannan jinsuna ne don haka mu kau da son kai yanzu misali kaman wani shugaban bijilanti kwanan nan aka bashi jakadan zaman lafiya na duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta bashi kaga wannan mutum ƙoƙarin shi ne son a zauna lafiya ne shine alhaji ali sokoto duk abubuwan da suke yi a cikin wannan ƙungiya aljihun shi ne yake motsawa bai samun tallafi daga gwamnati ko wasu ƙungiyoyi na waje to haka mu ma haka shi Reverend gashi duka ƙungiyoyin nan haka suke ta fama ra'ayinsu ne su tsaya su jajirce su ga sun samar wa da ƙasarsu yankinsu cikakken zaman lafiya da fahimtar juna a haɗu a yi abu guda wanda zai amfanar da na baya wannan shine ƙudurinmu kuma har gobe hajjibi za mu yi ta ba da wannan gudunmawan da ƙarfinmu da aljihunmu da basi a ƙarshe zan kira lallai gwamnatocin nan su yi adalci su riƙa ba kowace al'umma haƙoƙin da ya dace, su bar son kansu su kaɗai. Ƙasa ta ‘yan ƙasa ce ba ta wasu mutane ‘yan tsiraru ba ne, don haka su yi la'akari da wannan, kuma duk zafin tafiyanka shugabanci ko mulki akwai wa'adi, dole ka tafi ka bashi. to muna godiya a alhaji adamu aliyu kuma ina ga duka-duka a nan za mu karkar wannan shiri na mu tattauna shiri na musamman da ya kalli maganar da ta shafi zaman lafiya wadda muka fara magana a kan rashin fahimtar juna da ake faman samu tsakanin mabiya addinan wato musamman kiristanci da musulunci a wannan ƙasa tamu ta najeriya da kuma maganar bambanci na kabilanci wanda ake ganin shi ma yana kunna wutar likita-likita a ɓangare daban-daban na wannan ƙasa ah, malaman da muka tattauna da su a cikin wannan shiri na tattauna sun hada da rabaran joseph hayab wanda shi rabaran shi ne nan mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara akan harkokin addinin kirista kuma shugaba ne na wata kungiya da ke kokarin wayar da kan mabiya addinin kirista domin kawo ci gaba da samar da zaman lafiya uh, wadda a turance ake kiranta christian awareness initiative uh, rabaran muna godiya kwarai da gaske kuma muna fata in mun kara gayyata ka irin wannan zaure za ka ansa mana ni ma na gode uh, haka kuma a cikin wannan shirin mu tattauna mun tattauna da barista hasana ayuba mai riga tula ita barista ɗaya ce daga cikin da suke cikin ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama daban-daban a cikin kungiyoyinta akwai ƙungiyar wato matasa masu hankulan samar da zaman lafiya ah, da ake kira a turance youth for peace ah, ita ce babbar sakatariya ga takarda ta wannan kungiya barista hasana muna godiya ni ma ina godiya ah, shi alhaji adamu aliyu shugaba ne na kungiyar haɗa kan al'ummar arewa da ake kira arewa people unity association wanda shi ma sunan wannan kungiya nasu ya yi kauri ko ya tambari a duniyar haɗa kan mabiya addinai domin ba su ɗaya ba ba su biyu ba sun sha haɗa kan mabiya addinan da malamansu don tattauna abubuwan da za a kawo haɗin kai a musamman a wannan arewaci na najeriya alhaji adamu aliyu muna godiya kuma muna fata mun ƙara gayyata ka wani taro ko zama makamancin wannan za ka an sa mana Kuma mun gode kwarai don wannan abun farin ciki ne kuka haɗa abin da muke nema ne kuka ce mu zo mu yi, don haka muna godiya kwarai ala wannan gidan rediyo mai albarka ɗaukaka. gode. Haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa taunawar. Domin zo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi sauƙi da inganci ta ceto arewacin Najeriya daga zama daular El Karazibi. Yau dattawan da za su sake mana jawabai ga 'yan arewar su ne Agwa Atef ko Sarkin Katab, Dr. Yusuf Bangon da Sheikh Yusuf Sambar cikin duk a jihar Kaduna. Da farko dai ga Agwa Atef. Assalamu alaikum 'yan wana arewacin Najeriya. ina so in dauki wannan lokaci ne gode ma Allah madaukaki sarki wanda shi ne ya halici kowa da kowa kuma yana kaunar kowa a hakika abubuwan da ke faruwa yanzu musamman a arewacin kasar nan babu shakka ba zai kawo cin gaba na tattalin arziki a kasar ba yanzu mun lura babu wanda ke so ya zo ya saka jarinsa a nan domin tattalin kasa ta ci gaba domin duk ana jin tsoro saboda irin yanayin halin da muka shiga to idan za mu son 'ya'yanmu su zo su zama bayi zama maroka to ina gani lallai ya kamata a yanzu mu yi tunani ko da menene ya shiga tsakaninmu ko halin yafe ma juna Allah cikin hikimarsa ya halice mu daban-daban kabilu daban addinai daban amma muna son mu gane idan da Allah ya so da sai halice mu duka kamani guda babu shakka ko 'yan arewa ma kansu yanzu ba za su zo su saka kudinsu a nan arewa ba don aiki to idan matasa a yanzu ana ce don rashin aiki ne suke wannan yanzu an zo ma baki ɗaya babu aikin da ga mun kara eh, na kasar da kasar kenan Ko a yanzu in mun duba dan abin da aka mallaka yanzu shine ake ta lallatarwa ta wajen bom da sauransu yaushe za mu samu cin gaba kamar sauran yan na kudu kanmu da kanmu don ba wanda zai zo ya gyara mana al hakika ba mu sani ba ai dare ake mana muna nan muna kashe junanmu muna muna kokone guraren da muke da su na roƙon Allah ubangiji madaukaki sarki ya saka mana a zukatanmu ku yafe mu juna shi ma San Yusuf Sambarga cikin ya ce sai fa da zaman lafiya arewacin Najeriya ke iya ci gaba yan uwa musulmi da ma wa'inda ba musulmi ba ina gaba mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko dai abinda zan fara jan hankali da shi shine ita najeriya ta yi kama da gidan gado wato idan aka ce abu na gado ne to ka isa ka hana ni amfani da shi ba ni ma ban isa in hana ka amfani da shi ba saboda haka da musulmi da kirista duka mun wayi gari mun mallaki Najeriya. Wani daga cikinmu ba yi da iko ya hana wani 'yancin addininsa. Duk yadda musulmi yake da tsatsauran ra'ayi a musulunci wajibi ne ya yi haƙuri domin tilas in gari ya waye sai ya ga kirista sai ya ga coci sai ya ga gurin ibadarsu. Haka shi ma kirista duk yadda bai son musulunci. Sosai ya wayi gari ya ga musulmi ya ga masallaci ya ga rawani ya ga alamomi na addinin musulunci to tun da mun fahimci haka a tsakanin junanmu kaga babban abin da ya wajaba mu yi kokari mu haɗa kai mu zauna lafiya da juna yanzu idan ai muna gani a tashashen yada labarai na duniya cnn da ainihin da sauran kafafen yada labarai na duniya mutum ne don ana bala'i ko ana fada ko ana tarzoma za ka ga mutum ga gidan shi mai tsada da motocin shi na alfahari amma dole ya gudu ya fita ya bar gidan ya tafi daji ya yi bukka ya kwana da shi da 'ya'yan shi ya zo yana bin layi ana sa mai abinci a kwano alhali da shi wani babban mutum ne mai mutunci mai gida da iyali da komai wannan kaɗai kurin ya kamata mu gane illar musiba da fitina Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana fataku 'Ban la tusibanna allazina zalamu minkum khas ma'ana ku ji tsoron zuwan fitina yadda ita fitinar in aka jawo ta ta zo to ba za ta tsaya a kan waɗanda kaɗai kurin suka jawo ta ba tana hawa kan wanda ya jawo ta ta hau kan ma wanda bai jawo ta ba tana iya yiwa ma ta tsallake wanda ya jawo ta ba ta samu ba ta samu wanda aka jawo shi bai sani ba wannan shi ne ƙarshen jawabi na ina muku fatan alkhairi da mu baki ɗaya. To da wannan jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma na sati mai zuwa a kasance lafiya.